الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'adu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dan uwa musulmi muna rokon Allah subhanahu wataala da ya karba mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya raya mu ya ba mu lafiya ya sake haɗa mu a wannan rana ta laraba a wannan majalisi namu mai albarka a inda yau muke karanta littafin da yake fayyace mana a kidun shi'a mai suna a ƙa'idu shi'ati al'imamiyyati al'ithnai shari'a littafin da yake fayyace mana a kidun shi'a masu bin limamai goma sha biyu din nan wato yau kenan biyar daidai ga watan rabi'u al al'awwal watan uku na kalanda musulunci na shekara ta 1437 hijiriya wanda ta yi daidai da shida ga watan ɗaya na shekara ta 2016 miladiya da izinin Allah subhanahu ta'ala za mu tashi akan tambaya ta 65 wanda take ce ma aqidatu shuyukh shi'ati fi ru'yati almu'minina li rabbihim subhanahu yawm alqiyamah wa bimadha haka ala man qala bi ru'yati almu'minina li rabbihim subhanahu wa ta'ala yawm alqiyamah a aqidan ahlus sunnati wal jama'a kamar yadda muka karanta a alamu sunna almanshura mun ce tabbas mumunai za su ga ubangijinsu karara gobe kiyama amma a nan duniya ne ido baya ganin Allah la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar ido a nan ba zai iya ganin Allah ba saboda ƙarfin idon da yanda Allah ya yi kafasitin idon mutum ba zai iya ganin Allah subhanahu wata'ala annabi musa ya nemi haka abun ya gagara ko ba haka ba lokacin da allah ya yi magana da annabi musa alaihi salam annabi musa ya ji daɗin magana da allah ya ce rabbi arini zuru ilaika to ya allah yadda na ji daɗin magana da kai a ɗan buɗe shamaki unganka mana yanda kake ya ce in naka lantara ni, ba za ka iya gani na ba walakin inzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا فلما أفاق قال إنك أعلم أنك على كل شيء قدير yace ya Allah ka buɗa mun shamakin da ke tsakanina mana unganka yace ba za ka iya gani na ya Musa annabi Musa ya nace ya nace Allah ce to ka kalli wancan dutsen zira mai ido har in ka iya kallon dutsen to za ka ganni annai musa ya ta kallon dutse ya ta kallon dutse can da hasken allah kawai ya fara zuwa kafin shi allah ya bayyana ya fatattaka dutsen ya nike shi zaman to gari annabi musa ya faɗi sumamme to hasken kawai hasken kawai ya gani ina ga shi da allah ɗin eh yanzu kamar a ce mota ne za ta zo nan da daddare tana can junction na ras-ras da dare ne haskenta kawai ya hasko masallacin nan sai ya ruguje misali to gara wannan ma bulo ne na siminti amma dutse mulmulalle ya rugurguje ina ga in motan kuma ta iso nan haskenta kawai ina fata an gane ko la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar amma manzon Allah da ayoyi gaba na alkur'ani sun tabbatar da cewa lalle mumune za su ga Allah a gobe kiyama wujuhun yawma idhin naziratun ila rabbiha nazira waɗansu fuskoki za su tashi a gobe kiyama cikin ni'ima da haske da kyalkyali ila rabbiha naziratun suna masu kallo zuwa ga ubangijinsu wa wujuhun yawma idhin alaiha ghabara tarhaquha qatara ulaika humul kafaratul fajra waɗansu fuskoki kuma a wannan ranan wato ƙura zai lullube su suna nan baƙaƙen fuskoki sun turnike ba su da kyau gani saboda ba su tashi cikin kyakkyawa yanayi a gobe kiyaman ba sannan kuma ba za su ga ubangijinsu ba waɗannan fuskokin su ne na kafaratul fajara abu na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wancan akida ta ahlus sunnati wal jama'a wata rana yana zaune da sahabansa a cikin farin wata yana kwana goma sha biyar manzon Allah ce ku daga idon ku kuna ganin wannan watan suka ce gashi ya rasulullah muna kallon shi ce karara karara akwai abun da ya sha make muku yace suka ce a'a yace to haka mumune za su ga ubangijin su karara da kuke ganin wannan wata a gobe kiyama abin da zai sha make to wannan mu yi imani da wannan ido dai ba zai ganshi a duniya ba amma gobe kiyama za a ganshi kuma ganin na mumunai ne kawai su ne kawai za su ga ubangiji to amma aqidan shi'a menene aqidan shehunan shi'a game da kallon da mumunai za su yi wa ubangijinsu gobe kiyama sannan wanda ya tabbatar da cewa lallai mumunan za su gan shi ɗin ya yi imani ya yadda mai hukuncin shi a wajen limaman shi'a mai matsayin shi a limaman wajen limaman shi'a jawab amsa iftarau sun kirkiro an isma'il ibn fadl sun kirkiro labari daga isma'il dan fadl qala wai shi isma'ila din yace sa'altu aba abdullahi ja'far ibn muhammad bin sadiq ya tambayi abu abdullah waye abu abdullah ina shine ja'far as-sadiq alaihi assalam wai anillahi tabaraka ta'ala game da Allah hal yura fil ma'adi shin za a ga Allah a gobe kiyama al-ma'ad gobe kiyama bayan an tada jama'a za a ga Allah faƙala sai ya ce subhanallahi wa ta'ala an zalika uluwan kabiran Allah ya wuce nan ya fi ƙarfin wannan ya ɗaukaka sama da wannan baƙar maganar da aka faɗa ta ce wai za a ga Allah Allah ya wuce a ganshi ya fi ƙarfin a ganshi kai ya tsarkaka ma daga wannan muguwar kalmar ma da aka faɗa masa ya ibn al-fadl yace innal absara la tudriku illa ma lahu launun wa kaifiya ai ido baya ganin abu sai abun da yake is colorful abu mai kala da kuma yana da shape da yanayi haka ai abinda ido ke gani kenan to shi kuma Allah idan aka ce za a gan shi ai shine khaliqul alwani din shine mahalicin wato launuka ta ya za a yi mahalicin launi kuma shi a ce an gan shi wal kaifiya shi ya halicci yanayin da ake ganin abu da launinsa to shi kuma Allah ba launi bane sannan kuma bai da wani yanayi saboda haka shi ba za a gan shi ba wannan maganar kuje biharul anwar littafi na hudu shafi na talatin da ɗaya babu nafi ru'uyati ƙarƙashin babin kore gani da aka ce za a yi wa Allah gobe kiyama wa ta'awilul ayati fiha da kuma yanda aka jujjuya ayoyin aka ba su ma'ana daban sabani yanda ake fassara su ina fata an gane to da Allah idan muka lura wannan maganan su bata rusa ta baya da muka yi ta sace ɗaya da suka ce Allah yana da tsawo ga tsawon shi kaza tsawon shi daidai da fadin shi sannan kuma yana da zurfi ko wal iyazu billah ya aka suka ganshi shi waye ya ganshi din ko da yake eh, limaman su suna da ababen ban mamaki su za su iya ganin su idon su shi ina jin ya fi na annabi Musa ma Wannan sun ce suna ganin Allah suna ganin Allah wal iyazu billah وجعل شيخهم الحر العاملي نفي الرؤية من أصول أئمتهم akwai ku wani babban shehun shi da ake kiran shi alhurru al'amili wani hamshakin shehi ne na shi'a ya kore kwata-kwata ya sanya imani ka yadda da cewa Allah ba za a ganshi ba ka kore wannan zancen to yana daga cikin menene wato asalin aqidan shi'a in in baka kore Allah ba baka ba da aqidan su in baka kore wannan magana cewa za a ga Allah ba ya sanya wannan ka'idar imani da yadda da kore cewa ba za a ga Allah ba yana daga cikin asalin harsashin aqidan shi'a. wa hakama shaykhuhum ja'far an-najafi birtidadi man nasaba ila ba ba'd as-sifat akwai shaykhin su ana kiran shi ja'far an-najafi mutumin najaf daya daga cikin biranen Iran kai shi ya hukunta maridda ne ridda ne ma ga duk wanda ya danganta wata sifa ga Allah makawai kan ru'yati ya da misali kaman kace maganin Allah ganin Allah to wannan duk wanda ya imani da wannan ma yi ridda bi ma'ana ba a musulunci ba fa a shi'a yawa yayi ridda ya koma ahlus sunna so a wajen su don ba su da kafiri a duniya sai ahlus sunna wa ghairuha da makamantansu ka duba shafi na menene shafi eh, littafin su kashful ghita an khafayati mubhamati shari'ati al-gharra ka duba safi na 410 akwai wani video kaset din su da na gani wanda suka ce karen tanyahu kare karen gidan tanyahu ya fi Abubakar da Umar daraja ba ma tanyahu ba a'a karen karen gidan shi karen gidan shi to kaga ai a duniya ba su da kafiri da wuce ahlu suna da suka yadda da cewa Abubakar da Umar da Usman khalifofi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ummahatul mu'minin irin su Aisha su Hafsa da sauran manya-manyan sahabai ina fata an gane suna nan a clip suna nan cassettes ne <clears throat> at-ta'aliq to ga ta'aliki bi ma'ana raddi bisa wannan maganar da suka yi hadhihi al-aqida wannan mummunar aƙida ta kore ta kore kwata-kwata cewa ba za a ga Allah ba lishiyuhi shi'ati wanda shehunan shi'a suka aƙidantu da ita kuma suke ɗora mabiyansu a kanta to ta tabammanu nafiyal wujudil haqqi lillah to idan kuka lura ma kawai ai kaman ma an kore ma ba Allah ne an kore ma ba Allah ne ma kwata-kwata li'anna ma la kaifiyata talau domin abinda bai da kaifiya bai da wani yanayi lahu mutlaqan kwata-kwata to abinda babu shi ne babu shi in existence ne kwata-kwata wa hadha yunaqidu aidan ma rawahu hujjatuhum sannan wannan aqidan ta kore ganin Allah din nan ta yi contradicting ta yi karo da wata magana ta hamshakin shehin shi an kuma har ila yau shine ma rawahu hujjatu islamihimul kulaini akwai hujja wato hamshakin malamin su da ake kira hujjatu islam al-kulaini shi kuma ga irin tashi magana yace an ruwaito an abi abdullahi daga abu abdullahi shine al-husayn annahu qala yace walakin ku sani labudda min isbati dole ne kowa ya tabbatar da anna lahu kaifiyatan ce Allah yana da kaifiya yanayi la yastahiquha ghayruhu wanda baya wani bai cancanci irin wannan yanayin ba wala yusharaku fiha babu wani da yake tarayya da Allah a irin wannan yanayin wala yuhatu biha kuma babu wanda yake da ilimin sanin ya yake din wala ya'lamuha ghayruhu babu wanda ya san yanda shi Allah ɗin yake shi banda shi Allah ɗin, kawai to ka gani a can ya rusa duk maganganun da yake cewa shi a shehunansu sune hujjatullah sune kaza sune babun lahi alladhi la yu'ta illa minhu sune ainul lahi fil ardi sune kaza da kaza duk wannan maganan ta kore su ku duba usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na 63 ya tabbatar wa Allah yana da yanayinsa da babu wanda ya cancanci irin wannan yanayin kun ga wannan maganar ta rusa yanayin sayidina Ali can da suka ce yana rayawa yana ayyuka irin na Allah ko yawwa sannan wala yusharaku fiha ba a tarayya da Allah sun rusa duk wani abin da suka kamanta sayidina Ali yana da, da shi kenan irin na Allah kuma babu wanda isa ya san yanda yake sun rusa cewa limaman su suna ganin Allah wala ya ha ghairuhu sun rusa kuma har ila yau ilimin gaibi da suka ce suna da shi domin wannan din ba wanda ya san shi sai Allah duk sun rusa magana ta baya can qasima da wani raddi da aka musu mai ga gadon bayan shehunan shi'a qasimatu zuhuri shuyukh shi'a qala Allah ta'ala wato kamar in su magana sai a harbo baya ta tarwatsa maganar su kamar wani mizal ne bai tarwatsa maganansu Allah ya ce wujuhun yawma idhin nadiratun akwai waɗansu fuskoki da za su tashi a wannan ranar ta alkiyama nadiratun cikin ni'ima nadaratan na'im wato zaka ga alaman ni'ima ba haushe ma yana cewa alaman zuciya ko jinda a tambayi fuska ko menene wani na labarin zuciya tambayi usta to idan za ka ga mumini a gobe kiyama ma malam daga ganin shi cikin mutane sai ka ga fuskan shi tana sheki tana annuri tana walkiya tana da kyau kawai saboda an tashi cikin sa'a ba abin da ake jira sai a shiga aljanna kawai to za ka ga fuskokinsu irin wahalan kiyaman nan duk babu wahalan tare da su wujuhun yauma idin alaiha ghabara tarhaquha qatara ga waɗansu fuskoki sun yi duhu sun yi baƙi sun kankame sun tattare mamala saboda ba tashi a sa'a ba sam waɗannan fuskokin da zaka gansu a wannan ranar cikin ni'ima da sheƙi da ƙyalli da annuri to ila na naziratun za su kalli ubangijinsu tsabgo da kiyama suratul qiyamah Waƙala qala fil kuffar game da su kafirai ka waɗannan fuskokin na mumunai kenan ko game da su kuma kafirai fa sai Allah ce kalla innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun Allah ce kalla ku saurara innahum su kafirai an rabbihim game da ganin ubangijin su yawma idin a wannan ranan la mahjubun la mahjubun za a sanya musu shamaki za a sanya musu shamaki za su taba ganin shi ba wa sa'ala abul basiri aba abdullah akwai wani malamin su abul basir wai ya tambayi abu abdullahi al-husain rahimahullah ya ce akhbirni anillahi azza wa jalla هل يراه المؤمنون يوم القيامة na'am. نعم wata kuma wani shehin shi'a din ya ce shi da kanshi ya tambayi shi husaini ɗin eh, ya ce ba ni labari akramakallah anillahi game da Allah gobe kiyama hal yarahul mu'minuna yawmal kiyama shin mumunai za su ga Allah ido da ido a gobe kiyama kala na'am yace eh ka duba littafin da wannan maganan take ciki shine at-tauhid li baba waihi tauhidin baba waihi shafi na 113 babu ma ja a ru'ya ka duba biharul anwarin shi kansa ma mujalladi na hudu a can kuma usulul kafi ne to anan ku duba biharul anwar a can mujalladi inda muka karanta a can footnote na biyu mujalladi na hudun shafi na talatin da ɗaya a nan kuma aka ce ba za a ga Allah ba amma a nan inda aka tabbatar mumunai za su gan shi a cikin biharul anwari mujalladi na hudun shafi na arba'in da hudu ya ce zai gani can kuma shafi na nawa na talatin da ɗaya da ka duba shafi hudu zuwa biyar tsakaninsu za ka ga wanda ya yi contradicting wancan magana biharul anwar babu nafi ru'ya a karkashin babin kore ganin sai aka tarar da ganin kuma ya rubuta chapter na kore ganin Allah gobe kiyama ba mai ganin Allah a cikin kuma ya kara tabbatar da wannan kuma eh, Allah rufa asiri tambaya ta 66 هل يقول شيوخ الشيعة بصفة النزول لله تعالى لسماء الدنيا وبماذا حكم على من أثبت هذه الصفة على من يليق بجلاله Alama yaliku يليق بجلال الله وعظمته Shin shaikunan shi'a menene aƙidansu menene suke cewa game da saukowan Allah zuwa duniya ta ɗaya, sama ta ɗaya wanda take dab da duniya. sannan duk wanda ya yadda da wannan maganar me hukuncin shi a wajen malaman shi a wanda ya tabbatar da wannan sifa na cewa Allah yana saukowa aqidatu ahli sunnati wal jama'ati mun san ya hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi ce yanzilu rabbuna ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir fa yaqulu man yas'aluni fa utihi ko a ma'anan hadisin kunda ban ka lafazin ba manzo Allah sallallahu alaihi yace Allah yana saukowa daga inda yake inda ya daidaita kan al'arshi zuwa sama ta daya wanda take daga ita ce sai duniyar nan shine sama'u duniya wanda take daga ita sai duniya a yaushe a yayin da a kashi ukun ƙarshen dare kashi uku na ƙarshen dare Allah ce wa zai roƙe ni in bashi shin akwai mai tambaya akwai mai bukata ya roƙe ni in bashi shine wane lokaci ne wannan lokacin da yake dab fitowan alfijir shine lokacin da muke tashi muna sahu shi yasa Allah ya bada shaida akan sahabai cewa ba sa sakaci da wannan lokacin kanu qalilan min al-laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun sahabai sun kasance Allah wani yarda da su gaba ɗayansu kanu ƙalilan minan laili ma ya haja'un sun kasance lokaci ɗan kaɗan ne suke bacci za su kwana ƙiyamun laili sannan wabil ashari a daidai wannan lokacin da yake dab da sahur ɗin nan dab da fitowar alfijir hum yastaghfirun sai su tashi su rika istighfari suna istighfari suna roƙon Allah gafara zaka ce wanda ya kwana a club ne ya kamata wanda ya kwana a club ne ai shine zai gudu a ƙarshen daren yayi ta me ya istighfari to amma su fa sallah suka kwana wannan daren gaba ɗaya sallah suka yi ta yi sannan kuma dab fito a fijir su zauna su yi ta istighfari su yi ta istighfari to Allah ya yabi wannan lokacin kuma ya yaba wa wanda suke tashi a lokacin sai annabi ya yi sharhin aya ya ce to Allah yana saukowa a daidai wannan lokacin ma ya yi ta tambaya wa zai roƙa in bashi wa yake da damuwa kai kuma a lokacin ne bargo ke ɗumi ma malam. Allah na ce wa zai roƙa in bashi ya yi har an sanfa kenan wa zai kwankwasa a bashi har kawai an san kenan mu a yanzu a wajen mu amma su sahabai kan ai Allah ya yaba eh, Allah ya yaba mu ai min shari ne an sa kawai kana da bukata ka faɗa mu kana da kaza in shari bargo an ƙara taka shi an tattara an danna an dunkule eh? sai an buge bargon nan gefe za a samu aljanna Allah sai an buge sai an struggling sosai sai an yi aiki Allah ban ya samu dace to a takaice mu a aƙida aya ta tabbatar a aƙidan ahlu sunna Allah yana saukowa a wannan lokaci to yanzu muna son mu san shi a mahangan aqidan shehunan shi'a shin wannan saukan suna tabbatar wa Allah saukan da yake zuwa duniya ta ɗaya? sannan wani hukunci suke yankawa suka yankawa duk wanda ya imani da wannan sifar cewa Allah yana saukowa din jawab amsa laqad nafa shiyuhu shi'a shehunan shi'a sun negate sun kore sun kore wannan aƙidar ta cewa Allah yana sauko laqad nafa shiyuhu shi'ati nuzulallahi ta'ala ila sama'id dunya shehunan shi'a sun kore saukan Allah da yake yi wato a kowace rana zuwa ga duniya ta sama ta duniyan nan ka duba inda suka kore. waɗansu riwayoyinsu fi inkarin nuzul ka duba usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na casa'in zuwa casa'in da ɗaya kitabu tauhid babul harakati wal eh, eh, ka duba biharul anwari ma ya ba da guduma wajen kore wannan mujalladi na uku shafi na ɗari uku da goma sha ɗaya babu nafi zamani wal makani wal harakati wal intiqali babin da yake kore waje da zamani da motsi da menene duk ga Allah kawai sun kore wa mu kuma sun yanke hukunci alaman asbata hadhihi sifati bil kufri yawa sun yanke wa duk wanda ya tabbatar da wannan sifar ga Allah wanda ya imani da wannan da kafirci saboda wanda yadda da wannan a wajen shi a kafuri ne kafiri ne hujja fa qala muasir muhammad ibn al-muzaffar ni babban shaykhin su al-mu'asir ko al-mu'asir wanda yake zamanin yanzu dinnan ko sunan ne haka muhammad bin al-muzaffar yace wa man qala duk wanda ya kuskura ya furta ya ce innahu yanzilu ila sama'id duniya ila sama'id duniya duk wanda ya furta cewa Allah yana saukowa zuwa duniya ta daya. au annahu yazharu ila ahlil jannati kal ko Allah yana bayyana karara ga ‘yan aljanna su ganshi yanda ake ganin farin wata irin wancan hadisin kenan na ganin Allah au na zalika ko makamancin wannan fa innahu bi manzilatil kafiri bihi matsayin wannan matsayin wanda ya kafurce wa Allah ne magaba daya wa kadhalika yulhaqu bil kafiri haka nan mabugu da ƙari ana dangantawa da kafurai, man kala wanda ya ce innahu ya tara'a li khalqihi yawmal qiyama cewa shi Allah din zai bayyana ga halittunsa su ganshi a gobe kiyama shi ma ya kafirta wannan maganan aje a ka'idul imamiyya littafin da yake fayyace aƙidun shi'a al'imamiyya shafi na talatin da shida da can ta a gani alƙasimatu zuhuri shiyuhi shi'a ga wani irin mizal da aka sako musu da zai tarwatsa wannan magana sa'ala rajulun aba abdullah wani mutum ya zo ya tambayi abu abdullahi fatawa wane ne kenan sayyidina hussein radiyallahu anhu wa A ya ce fatakulu innahu yanzilu ila sama'id duniya ya ce akramakallah da wata aƙida fa tana cewa wato wai Allah yana saukowa zuwa sama ta ɗaya shin kai ma kana faɗan haka kai ma kana da wannan imanin da wannan ra'ayin da wannan aqidar akramakallah qala abu abdullahi naqulu zalika mu ma din haka muke faɗa Allah yana saukowa zuwa sama ta ɗaya li'anna riwayati tasahhat bihi wal akhbar domin riwayoyi na hadisai ingantattu sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka tabbatar da haka an san da ya ba su kenan awa an gama ku duba wannan magana a biharul anwar hmm? can biharul anwar shafi na eh, mujalladi na uku shafi na ɗari uku da goma sha ɗaya ya kore sannan a biharul anwar din kuma har ila yau footnote na hudu mujalladi na uku shafi na ɗari uku da talatin da ɗaya ya tabbatar can kuma ɗari uku da goma sha ɗaya ya kore ina fata an gane ko wannan shi ne wa imamu humur rida akwai wani limamin su da suke kira arriba shine aliyu bin musa abul hasan ar kenan shi kuma yace inna linnasi fi tauhidi thalathata mazahibin. game da tauhidi wajen kadaita Allah mutane sun kasu kashi uku suna da mazhabobi kashi uku game da tauhidi akwai isbatun bi tashbihin akwai masu tabbatar wa Allah da sifofinsa amma suna kamanta sifofin da na halittunsa akwai wa mazhabun nafi mazhaba ta biyu ita kuma tana kore sifofin ma gaba ɗaya Allah bai da wata sifa akwai wa mazhabu isbatin bila tashbihin akwai mazhaba da take tabbatar wa Allah sifofinsa amma ba sa kamanta ta da na abin halitta fa mazhabul isbati bi tashbihin akwai mazhaba ta tabbatarwa da kuma kamantawa sai ya ce wato mazhabobin guda uku kenan wanda ya ce Allah yana da sifofi amma suna kama da na abin halittansa wannan ta ce kwata kwata Allah bai da sifofin ma balle a kamanta shi da na wani wannan kuma ya tabbatar Allah yana da sifofi amma ba sa kama da na kowa mazaba nawa kenan yawa sai ce to kaga mazhabul isbati bi tashbihin mazaba ta farko da take wa Allah da sifofinsa amma suna kamanta su da na abin halitta da na mutane wannan la juz in ji malamin kenan baya halatta in ji imamun riza wa mazhabun nafi mazhaba da take kore sifofin wa kwata-kwata ma Allah bai da sifa ita ma la ya ya yi condemning inta ya sa x a na farko da na biyu sai ta ukun wa tariqun wa tariqu fil mazhabi Salif, amma mazhaba ta uku da take ce Allah yana da sifofinsa amma ba sa kama da na kowa to wannan shine at-tariq shine hanya mafi daidai ita ce hanya mafi kukuta gobe kiyama ita ce mazaban yake nan. ahlus sunna sun tabbatarwa Allah da sifofinsa Allah yana gani ko amma ba irin ganin mu ba Allah yana ji amma ba irin jin mu ba Allah yana saukowa amma ba irin saukan halittansa ba Allah yana da hannu amma ba irin hannun mu ba bai yi kama da na wani ba laysa kamislihi shay'un sun tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar wa kansa wannan shine aqidatu ahli sunnati wal jamaa shine fi babil asma'i was sifat shine isbatu لله تعالى ما أثبت لنفسه في كتابه العزيز وأثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تقييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل هر إزواء كارشي shine aqidan ahlu suna ka tabbatar wa Allah abin da ya tabbatar wa kansa a ƙur'ani da kuma abin da manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa a hadisai ba tare da ka kamanta shi da na wata halitta ba domin Allah ya fi kowa sanin kansa bayan Allah ba wanda ya fi sanin Allah irin manzonsa Muhammad sallallahu alaihi domin duk abin da annabi ya faɗa Allah ne ya masa hawa in illa wahayun yuha ina fata an gane annabi baya taba ba da amsa ba tare da Allah ya masa wahayi ba shi yasa za ga ayoyi da yawa da waɗansu waka'a waɗansu abubuwa da suka faru da yawa a tambayi manzo Allah ya shiru sai ya jira wahayi da khawlatu bintu tha'laba lokacin da mijinta ya mata zihari ya kamanta ta da mahaifiyarsa eh qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha Allah Ubangiji yana jin maganan ku da matan na wanda take ta yawan zuwa wajenka ya rasulullah ga abinda mijina ya kamanta ni da mahaifiyarsa wai in ya kusance ni tamkar ya kusanci mahaifiyarsa ya rasulullah yanzu ya dawo kuma yana son ya taba ni ya maza Allah ce ki je ki jira sai na ji hukuncin Allah ta dawo yau ya mai da ita ta dawo yau ya mai da ita haka haka sai Allah ya saukar da aya ranan yace sami Allah ai Allah yana jin qawlan ladhi diluka. maganan wanda take ta kawo maka ta kai kawo ta kai kawo fi ha. wa tashtaki ila Allah tana kawo karanta a samun mata hukunci wallahu yasma'u tahawura kuma Allah yana jin yadda kuke mai da magana ta ce me hukunci ka ce ki jira sai abinda Allah ya ce ta ce ka kaza sai ki jira akwai wani tambaya da za a yi wa annabi har aka kai ya shiru can sai ce ainal sa'il ina mai tambaya ga nan ya rasu ya ce to amsan ka kaza kaza Allah ya masa wahala la yantiqu anil hawa ina fata an gane da aka ga yawanci tambayoyin da ake wa annabi maza ka ga Allah ne ke dictating masa menene amsan da zai bayar yastaftunaka fi nisa qul Allahu yuftikum fihinna in imru'un halaka laysa lahu waladu wa yas'alunaka anil yatama qul islahu lahum khair wa yas'alunaka yas'alunaka ka samu Allah ne ke bashi amsa ina fata an gane ko wannan ita ce aƙida mafi daidai tambaya ta 67 hal sahihun shin da gaske ne shin daidai ne bi anna shiyukha shi'atul imamiyyal ithnai ashariya wai shehunan shi'a limamansu goma sha biyu din nan yasifuna a'immatahum suna sifanta limamansu su goma sha biyu din nan bi lahi da ala da sifofin da Allah ya sifanta kansa da su sannan kuma yusammunahum suna rada wa limaman su goma sha biyu din nan sunaye irin sunayen Allah jawab amsa na'am eh shehunan shi'a sun ba limaman su goma sha biyu nan sifofi irin na Allah da suna irin na Allah ina fata an gane ko wara da zalika wannan maganan ma wannan akidar ta ma zo ne a cikin mafi ingancin littattafan da suke takama da su mafi ingancin littattafansu da suke takama da su su ah, shi'a iftara shaikuhumul kulaini babban shehin su kulaini ya kirkiro magana ya ce an abi abdullahi wai ya ji bayani da labari daga abu abdullahi shine alhassan rabi al-hussein radiyallahu anhu wai wajen fassara maganan Allah wajen fassara ayan nan fi qaulillahi ta'ala walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha lallai Allah yana da kyawawan sunaye ma'ana al'asma'ul husna a nan bi ma'ana walillahi al'asma'ul husna al-husna a nan bi ma'ana albaligatu fil husni muntahahu wato sunayen da suka kai matuƙa matuƙa matuƙa makura wajen kyau su ne sunayen Allah Allah ya ce yana da waɗannan sunayen wanda sun kai matuƙa wajen kyau to fad'uhu biha ku bayin Allah ku rika roƙon Allah da sunayen idan kuna da me bukata in kana son arziki ka ce ya razzaqu urzuqni ya razzaqu urzuqni in kana neman ilimi ka ce ya alimu allimni ya alimu allimni idan za ku je yaƙi ka ce ya nasiru ya ƙawiyu ya azizu ya jabbaru ya ƙaharu unsurna ina fata an gane ko wannan shine duka abinda kake da bukata ka samu akwai sunan Allah da ya dace da bukatan to a babul asma'i wal eh, asma'ullahi husna sai ka rika maimaita kiran Allah da wannan sifa ina fata an gane ko yawwa ka sayo littattafai kayan ka fom za ka shiga makaranta an ɗauke ka an yi admitin naka ka shiga aji ka zaune ka ce ta ya alimu ga mu mun fito neman me very good saka ce ya alimu ya alimu allimni ya alimu allimni ka dan samu wani shago ka bude kiosk an yi fenti an dan jejjera abubuwa a kanta an yi menene ka shigo ka bude maza ka ce ta ya razzaku ga munan fa ya razzaku urzukna ya razzaku urzukna ina fata an gane ko kun dan yi rigima menene yan sanda sun kokkobe ka da kulki sun bibbike kaurinka haka an saka a bayan kanta ka haka kace to ya rahimu ya mai tausayi ga nifa sai ka samu duk situation inda ka shiga kana akwai sunan Allah da ya dace da wannan condition inda kake nan kuma an kwantar da kai asibiti an hada drip an kwantar ce ya shafi'u ya shafi'u me ya shafi'u mai warkarwa hmm? ko ba haka ba haika kira irin wannan sunan ya shafi'u ya shafi'u ya shafi'u ina fata an gane na wani katon kafiri ne cin karo ka zai ka ce ya kawiyu ya kawiyu ya kai Allah mai karfin da yafi wannan a taimaka mu kana yana zuwa zai naushe ka haya taka ga eh, bawon ayaba kawai yayi kasa kawai kai ka biyo shi kaga ya kauyo ai yaji yaji addu'ar ka taka bawon ayaba asibinci ya zame kawai ya kife ka hada masa kawai aka zaka ce ya ka da shi ya ka da shi ya ce bawon ayaba na taka ƙarya ne ni na buga shi da ƙasa ina fata an gane to zaka samu a sunan annan kasunan ya rahmanu ya rahim nan kuma za ka fito ciyaman ne ko gwamna ko kansula ka buga fosta an yada za a fito ranar zaɓe ka ce ya malikal mulki ga munan ko ba haka ba ya malikal mulk mulki nike nema hei ka fi maimaita wannan sunan ko da ka yake in ka ce allahu arrahmanun duka yayi amma za ka yi concentration akan sunan da yayi kama da abin da kake nema din shi yasa sunayen Allah suke da yawa because bukatunmu suna da yawa bukatunmu suna da yawa ina fata an gane Allah ya samu dace ah, to ku ji fa abin da suka ce wai ya tambayi sayidina Hussein me fassaran wannan ayan me take nufi walillahil asmaul husna kyawawan sunaye na Allah ne fatuhu biya ku rika roƙon shi da su ku mutane in kun tashi akramaka Allah me fassaran ayan nan me take nufi in ji kulaini kenan ya ruwaito wai an tambayi Abu Abdullah qala wai sai Husaini yace ai nahanu wallahi wannan taqdim wa ta'khir ne ai wallahi asalin shi kenan wallahi ya kamata wallahi din ya zaman to farko amma salon na larabci wani sa'i abinda zai zo farko sai a gabatar da shi a gaba abinda zai zo gaban kuma sai abun nan ai bi ma'ana wallahi nahanu asma'ullahul husna ma'anan shi kenan wai sai da ya rantse masa ma yace na rantse maka da Allah mu ne asma'ullahil husna din anan hmm. Muni asma'ullah asma'ullahi husna allati la yaqbalu Allahu min al-ibadi amalan wanda Allah baya karɓar ma kowane bawansa wani aiki illa bi ma'rifatina sai ya san mu mu goma sha biyu din nan su limaman su goma sha biyu din nan su ne sunayen Allah din tsarkakakku kyawawan wanda Allah ba zai taɓa karɓa maka ba sai ka sai ka aiki ka imani da cewa su ne sunayen kuma su kake kira wannan maganar ka duba usulul kafi kaga littafi ai mai daraja ne a wajen shi ba wanda ya kai shi inganci eh mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da uku kitabu tauhid babu nawadir ka je ka duba tafsirul ayyashi mujalladi na biyu shafi na nawa arba'in da biyar suratul araf ka je ka duba Tafsiru safi shi ma mujalladi na ɗaya shafi na ɗari ɗaya da goma sha uku a ƙarƙashin suratul baƙara wa fassala shuyukhu shi'a malaman shi'an suka ƙara wani bayani kuma daki-daki game da wannan aƙidar ta cewa limamansu suna da sifofin Allah da sunayen Allah faftarau sun ƙirƙiro wata magana suka jingina ta ala abi ja'far rahimahullah annahu qala wai ya ce wa hashahu kuma aka taubai faɗa ba yace wai nahadul masani alladhi a'tahu Allah nabiyyana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa laqad atainaka sab'an menene wa min alqur'ani mithlahu ko laqad atainaka sab'an min almathani wai sune wanda Allah ya ce mun baka sab'al mathani wato ayoyi guda nawa bakwai na suratul baqara dinna wai su ne ya muhammad mun baka mutum bakwai sab'an minal mathani waɗannan limaman kenan wa nahnu wajhullah duk inda ka ji an ce wajhullahi a qur'ani suka ce su ne fuskan Allah kullu shay'in halikun illa wajhahu to su ne komai zai halaka sai dai fuskan Allah to su ne fuskan Allah din ina fata an gane ko wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram sune wajhul lahi din to yace wa hannu wajhul lahi mune fuskan Allah nataqallabu fil ardi muna jujjuyawa a doron kasa baina azhurikum tsakaninku su dai fuskan Allah masu jujjuya masu tafiyar da al'amura a doron kasa tsakanin mutane wa hannu ainul lahi fi khalqihi duk inda je Allah ya tabbatar wa kansa ido da ido a cikin alqur'ani tajri bi ayunina ko na'am tajri bi a'yunina duka wannan ka tarwai sune idon Allah ɗin. wa yaduhu al-mabsutatu bir rahmati ala ibadihi duk inda kaji Allah ya ce yadu yadullahi fawqa aydihim yadullahi maglula ibal yadahu mabsutatani ma khalaqtu bi yadayya ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya duk inda ka ji Allah ce hannayen Allah shimfiɗaɗɗu da rahama to su ne hannayen Allah kamar kai gangan jiki hannayenka su ne to su ne madadin su ne hannayen Allah ma arafana man arafana wanda ya san mu ya san mu wa jahilana man jahilana wanda ya jahilce mu kuma ya jahilce mu ko ka jahilci haka dai su wanda ya san su ya san su da haka ko kai baka yadda ba wasu sun yadda to gara ma ka yadda karka zamo kafiri in ji su Allah rufa asu ka duba wannan magana a usulul kafi usulul kafi littafin su ba. Yadda fa muke ji da sahihul bukhari bayan qur'ani su sahihu muslim su abu dawud su turmizi su nasa'i duk da sunan kutubu sit ba ma kaman sahihul bukhari haka suke ji da usulul kafin littafi mafi inganci da alfahari da mafi kololuwa a wajensu a ciki ne fa ake samu waɗannan abubuwa a ciki ne waftarau suka ƙirƙiro kuma har ila yau wata magana da ƙarya suka danganta ta ala abi abdullahi waɗannan falimaman su goma sha biyu mutanen kirki ne sahabai jikokin sahabai jikoki jiko haka za ka tarar da su waɗansu masu imamu malik su shafi duk sun yi karatu a hannunsu tunda su imamu khalid eh, imamu malik da su shafi yana jin tabi'ai ne ma eh, tabi'u tabi'ina ne to ka tuna fa su ali shine sahabi ne husain da abin nan ƴaƴan shi ne sannan jikokin shahar goma sha biyu waɗansu su imamu malik duk sun yi karatu a hannunsu ma idan ka duba waɗannan bayan Allah amma su ake danganta su da waɗannan maganganu ba su fa sani ba fa sun daɗe da mutuwa waɗansu sun sani tun suna da ransu sun hana wannan aƙidar sai dina aliyu ɗin bai kona wasu ba da suka ce shi Allah ne ya kona wasu irin annabi isa ne alaihi salam kiristos suka ƙirƙiri abu suka danganta a gare shi ne cikin uku ne shi ne ruhi mai tsarki shi ne kaza shi ne kaza bayan ya mutu bai san komai ba kai ma in ka riƙe wannan aƙidar za ka tashi a kawo maka mutane da ya ce nuna sayidina husaini a nan ka san ka ka nuna shi duk wannan hoton da ake hawa da shi ba shi ba ne. A ce ah, mu kai ta bi eh, a ce zo ka nuna Husaini anan zo ka nuna Hassan wani ka taso daga Afirka ka ce kai Husaini ne abun na ya shi kuma a maka ya ya daɗe da mutuwa shekaru dubu da wani abu kai yanzu ka zo ka ce ya Husaini a ce to zo ka nuna shi ma anan a tara jama'a ba filin kiyama bane kwa ya tashi tsirara a ce zo ka nuna su su goma sha biyu zo ka nuna su su goma sha ko mabiyan shi a irin waɗannan yan abiya rima a sha a kiɗa ka ce su lissafa maka limaman goma sha biyu da sunayensu da lakabin kowa su jero maka su ba su ma san su ba su ma san su ba ka ce filin kiyama zo ka nuna su mutumin da baka sani ba ka nuna shi ba ka nuna shi ba نعم إيه. نعم نعم لا شريش نعم ايه ايه sai na farwa ya ce a a ba ba ba ba kuna nan hanyar ce ce da da ba a sama kale ka na, wani ya zuba maka wani abu a ido wanda ya taɓu shi har al'arci ma <laughs> Allah rufa asiri kuma abun mamaki abun mamaki baba ana iya shaidan ya bayyana a suran shi a suran dai wani mutum zai iya bayyana shaidan in ya so kadda mutum to zai taimaka sosai idan ya ga lallai wannan din zai kwashi jama'a zai iya aljani zai iya bayyana kawai a saman ya a suran abin nan kai a nuna shi a nuna masa haka za ka tara mutuna fa lokacin annabi sassanar lokacin da dujal zai zo lokacin da dujal zai zo fa zai zo da aljanna da wuta haka annabi ya ce ya ce to aljannan nan nashi da kuke gani shine aljannan nan ne wutan can wutan da kuke gani ita ce wutan da ya ce duk bai wanda ba zai imani da shi ba a kamo shi a jefa za ce nan aljannan take to kutuba yanda aka hayyala mutum aka juya masa wancan din ya zamanto shi eh, eh, wutan ta zamanto ita ce aljanna nan kuma aljannan ta zamanto ita ce me ita ce wutan shedan zai iya komai yanzu ya kaje gun wani mugun sahiri ma malan dan sihiri irin bokaye masu cewa su waliyai ne bari kaga ya tashi sama sai kaga shedan ya zo a guje aljanna rubiya daga shi kawai yayi sama da shi kawai kaga ya dan yawo da shi kai dama idon ka an hajjabe maka baka ganin aljani to ya kaga shi din yake yake yawo kawai sai ya ce maka bari ka gama yana taka ruwa sai aljani aljani ya gudu kai ya ya dan daga shi haka yana taka tafinsa kawai domin aljani yana iya miƙewa yayi tsawo ya ina yana iya tsukewa sai ya miƙe kawai a cikin ruwa ya zama ka banga da ce ka rika taka ne kaga kawai a ah! kaga ayi imani kawai Allahu akbar Allahu akbar mutane kaji an kawo musu tatsuniyoyi kaji ana Allahu akbar wanda hankali ma ba zai ba zai abun nan ba kaga an karba to bari mu karasa wannan din yace waftaru suka danganta ga cewa wai inna Laha khalaqana wai wai Imam Hussein ne ya faɗa wai Allah ya halicce mu fa ahsana khalqana ya kyautata halittar mu wa sawwarana ya suranta mu fa ahsana suwarana ya kyautata surar mu waja'alana ainahu fi ibadihi ya sanya mu mune idonsa a cikin bayinsa walisanahu natiq fi khalqihi mune harcensa da yake magana wa bayinsa da su wa yadahu al ala ibadi mune hannayen Allah shimfidaddu ga bayinsa birra'afati wajen rangwame warrahmati da tausayi wa wajhu alladhi yu'ta minhu mu ya sanya mu mune fuskan Allah da sai ta fuskan ake zuwa masa to mune wannan fuskan wa babahu ya sanya mu mune kofa ya yadullu alai ga duk wanda yake so ya shiga ya je ta wajen Allah to mu ne ta kofar da zai biyo ya ga Allah wa khuzanatahu fi sama'ihi wa ardi mu ne kuma taskokinsa taskokin Allah na sammai da ƙasai gaba ɗaya so in ka bi su za ka yi arziki za ka samu su ne taskokin Allah su rarraba abin da suka ga dama ga wanda suke so bina athmaratil ashjaru damu ne ma bishiyoyi suke yaya bishiyoyi ba sa yaya sai damu wa aina ati thimaru ko bishiya ta yi yayan ma sai da ganin damanmu mu yayan ke nuna yayan itacen ke nuna sai da mu wajaratil anharu kai koramai da rafuffuka da suke gudana din nan sai da mu rafi mai yake gudana in mun ga damu ce ya tsaya ya daina ma gangara ke ga kaduna tsaya kawai shehin shi a ya hana shi gudu flushing yake sai da mu in kaga kogi yana tafiya ruwa rafi yana tafiya to sai da mu yake tafiya wa bina yanzilu ghaifu sama'i kai ruwan sama ma da mu ne yake sauka wa yanbatu wa yanbutu ushbul ardi sirrai da ciyayi wanda dabbobi suke ci da bishiyoyi da menene duka da mu yake tsira wa bi ibadatina ubidallah da irin ibadar mu ne ma ake bautawa Allah in ba irin ta ma babu walaulana da ba mu walaulana na hannu da ba mu din nan da kuke gani to ma ubi da ba ba wanda ya bauta Allah ma a doron kasa eh, kun ji manya kenan to bari ka ji inda aka faɗi wannan ka duba footnote al-masdaru sabit ka duba eh, usulul kafi sam abin nan mujalladi na ɗaya footnote na biyu can kenan shafi na ɗari da uku kaje za ka samu waftarau kuma suka sake kirkiran wata ƙaryar kuma suka ce fabihimu yamhu sayi'at, da su ne Allah ke kankare ma kowa zunubai in ka bi su ka yadda da su to kullun cikin kankare zunubanka Allah yake yi wa bihim yudfa'u daimu da su ne Allah ke tunkuɗa bala'i da musiba a kan al'umma da babu limaman goma sha biyun nan da kullum bala'i yana cikin jama'a kullum musiba saukan musu yake kullum da ba zan da za a ta roƙi Allah gafara ya gafarta maka amma saboda albarkacin su da samuwarsu shi ya sa ma har kake ɗaga hannu kai addu'a Allah ya karɓa to da su ne wa bihim yunzalu rahma sai da su ne ta dalilinsu ma ake saukar da rahama wa bihim yuhyi mayyitan da su ne Allah yake rayar da matacce wa bihim yumitu hayyan da su ne kuma Allah ke kashe rayayye wa bihim yubtala khalquhu da su ake jarraba bayi in kaga wata jarraba ta Allah ta same ka to ka sani kawai ta dalilin su ne wa bihim yaqdi fi khalqihi qadiyatahu da su ne Allah ke zartar da abin da ke so ya zartar tsakanin bayinsa duka su ne kawai saboda haka ka duba at-tauhidul ibnu babawaihi ka duba biharul anwar duka zaka samu waɗannan waftarau ala a'immatihim annahum qalu suka sake kirkiran wata kirkiran suka danganta da limaman su goma sha biyu din wai su sun ce sun thumma yu'ta bina sannan gobe kiyama Allah zai zo da mu fa najlisu ala arshi rabbina Allah ce su zauna kan al'arshi su kawai su goma sha akan ma al'arshin Allah eh. ya gani to ina jin al'arshin nan ne ya kun abin abinda baba yake fada masu tattakin nan daga kano za su zo ne ya tsaye da wani ce har yanzu kana wahala kuna wahala kuna wahala ce kai baka ganin ga husaini akan al'arshi gashi nan gashi nan wai wai yana gani shi wai ya daga ido ya ce in daga ido in kalli me wai gashi nan wai su suna ganin shi inda suke tattakin nan to duk shedan zai iya zuwa yayi waɗannan abubuwa da aljanni to mu ji ma gobe kiyama kuna filin alkiyama a tsaye su ba ma a inuwan karkashin al'arshi ba fa inda za a sanya mutum bakwai nan ko a'a su kan al'arshin maza su zauna saboda haka mutum bakwai da za a sa inuwan al'arshin mato su suna sama da al'arshin waftarau suka kirkiro kuma kai mu tsaya a nan suna jin eh? eh ya kari yawa haka rika mun haka irin yan studio to sai ka rika irin yan studio haka suke sani amma har kafir ya kare ban sani ba ba Allah wanje albarka bari mu ja burki a nan Allah ubangiji mana muwafaka ya sa mu dace ya shiryi waɗannan bayan Allah da suka ɓace dalalan mubinan Allah ubangiji ya dawo da su hanya Allah ubangiji ya kare mu ya kare namu ya kare duk wani musulmi daga fada irin wannan shirmen ma kawai